Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna sarautar mata na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Washe gari ban fito da wuri ba don ina jin mama tana ayyukan gida don kuma na san ba yau ta fara taimaka min da hakan ba. Dan na san cewa ko da na fito za ta ce na bar shi kawai na huta amma dai sai na ɗan fito ɗin na ce wa mama ta koma ta huta abin. Ta ce min na koma na koma ki kwanta ki huta abinki Aisha. Yau dana yana gari yana buƙatar ki kusa da shi ki bar shi zan yi komai dan saura ma kaɗan na kammala. Barci muka sake komawa dan dama kowanne yana gaji a jikinsa. Umar bata san cewa min ya hakan da mama ba sai zariya take tana dubar kofar ɗakin mu. Dan ganin har da Hamza wanda yake fita da wuri bai fito ba. A'a, su wa'annan yau lafiya ba su fito ba har yanzu. Sai ta nufi kofar mu tana bugawa uku ɗaya biyu. A na uku mama da ke fitowa daga bayi take cewa a'a, yaya, me za su yi miki kuma? Kallon ‘yar uwar ta ta cikin mamaki ba su fito ba haka har rana ya buɗe suna kwance. Ikon Allah, in ji mama. Haba yaya, wannan abin naki fa kina shiga yakin yaron nan da yawa. Yaro ya dawo gari da gajiya a ce ba zai huta da matar shi ba. Yanzu idan sun fito me za su yi miki? Ina aiki ne duk na kammala komai da za ta fito ta yi. Yanzu dan ba ta da kunya shi ne za ta shige ɗaki da miji ta farki kina aikin ke? Ni ce na ce ta koma ɗaki don mijinta na buƙatar ta a kusa da shi. Watan su Watansu nawa ba sa tare yaya, sai yanzu da ya zo suna shaƙin juna kuma za a takura musu. Tafi Umma ta fara yi da hannunta tana cewa lallai Hafsi za ki ɓata yaran nan. Me kuma za su yi da ranar nan tsakiya? Ko me mama ta faɗa mata sai kawai ta yi dariya ta juya tana cewa ke kan Hafsi sai a bar gidan za ki sangarta ɗan nan naki idan an biye maki. Muna daga ɗaki duk abin da suke faɗi a kunnuwan mu. Na yunkura don na tashi amma sai Hamza ɗin ya mayar da ni sai da ya gama abin da yake yi. Sannan ya ɗan sarara mu Mintuna kaɗan muka fito daga ɗakin shi ya fara fitowa don ya kewa yayi wanka. Su Umma suna waje suna shan ti wanda Mama Hafsi ta haɗa da kayan yaji. Dan da citta kaɗan sai kanumfari da ya tayar da sa Fitowar shi ne Umma ta bi shi da idanuwa wani abu ta ji a zuciyarta wanda ya sa ta ɗan jin wani takaici a ranta. Can ƙasan zuciyarta. Kamar ina tsaye a kofa fitowar shi sai gani ne, sai gani na fito a cikin hijab ɗina hannuna ɗauke da buta. Da ke nake taka ƙafata don nauyi da kunya da nake ji don dai sun san mene har zan kewaya. Na gyara jikina na fito da ɗaya daga cikin kayan da ya ɗinka min na bikin su Hindati da shi. Na saka kayan ya ƙarasa amsar jikina tsaf, ni kaina sai da na ga sha'awar kaina. Tsaf da ni na fito sai ƙamshi nake yi a lokacin Hamza Yana gurin iyayen sun gaisa yana hira da Mama Hafsi. Na fito ina tafiya a natsa a hankali na zo inda suke gurin da Umma take a zaune. Fuskar ta zuwa wannan lokacin ɗaura ta mau. Na ce Umma ina kwana cikin sanyin muryar nan nawa mai kama da ta yanga ko rowa. Na samu Umma ta amsa min ciki ciki da kyar da faɗan lafiya ƙalau. Na juya inda su mama take na ce mama ina kwana. Aisha kin tashi lafiya ya gajiyar aiki a cikin fara'ar ta da sakin fuska. Inda yake a zaune yana kallon mai ɗan murmushin jin daɗin yadda mama take ya ba da ni. A kunyace na amsa da lafiya mama. Zan miƙe ta ce maza ɗauki abin karin kumallon ku gashi can a flax ɗin can ki kai muku ɗaki ku karya. Ai ina Ai ina da akwai biredi a gurin ku ko? Na amsa da imama. Inda flax ɗin yake na nufa don na ɗauka sai Umma ke cewa Rike min flaks da kyau kar ki mai da ni baya. Tun flaks ɗin haihuwar auta na ne nake maneji da abina. Sai na mai da flask na ce bari na ɗauko kwaf na juye mana. Mama Hafsi ta ce tafi da shi mana ki riƙe mata shi da kyau. Hamza ya ce bari ta juye mama zai fi ta ɗauki flaks ɗin ai. Ni dai ba zan yarda a fasa min abu ba don maneji nake da shi. Gabaki ɗaya wurin shiru muka yi. Da haka sai na fi umarnin Hamza na juya na koma na ɗauko kwaf na juya ruwan zafin a ciki. Ban ja haushin Umma ba don na san cewa a gidanmu ban zo da wasu kayan amfani ba irin na ayyukan mata. Kwalliya ta taiwa Hamza kyau sosai. Sai bina yake da kallon sha'awa suna zaune shi da su Umma inda suke hira da Mama Hafsi. Umma na daga gefe take cewa dama ina jiran zuwanka ne don na ji shawarar da za ka bayar. Ka ga an raba gadonmu gidan da aka bar mana an sayar. a ba wa kowa kuɗin shi da 'yan sauran kadarorin da aka bar mana baki ɗaya. Shi ne na haɗo kuɗin na zo da sunan don mu san abin da za a yi da su. Banda kowa a duniya yanzu sai ku da 'yar nan guda da Allah ya bani ita. Kuma kaga shi Alhaji ba mahaifi ba ne ga mijin ba mahaifi ba ne ga mijinta don ga mijinta ɗan ƙwaya ne ita kuma ba lafiyayya ba ce don haka ba dama na sakar mai kuɗi su lalace a banza. Shiru suka yi baki ɗayansu, mama, mama ta ce yanzu tun da Allah ya dawo da kai kaga sai ka ba da shawarar yadda za a yi da kuɗin nan. Zama zai ɗan gyara tare da ɗan numfasawa ya ce mama, kin san shi kuɗin gado wani abu ne mai nauyi da ƙarfi. Da haka yanzu abin da za a yi shi ne a sami gida ko fili a saya muku a ajiye a matsayin a matsayin kadara wadda ake gani. Don ajiyarsa haka ba zai yi ba, don ajiye kuɗi masu yawa kasa ƙasa kasada ne babba. Mama Hafsu ita ce, a'a Hamza ba za a sayi gida ko fili ba da su. Ni a nawa shawarar me zai hana ka karɓi kuɗin ka fara ɗan juya su kana kasuwanci da su. Har zuwa lokacin da za ka samu naka sai ka biya. Sai ka biya. Idan kuɗin suna a gurinka ko Ibrahim wallahi hankali na a kwance suke Hamza. Murmushi Hamza ɗin ya ɗan saki ya ce, A gaskiya mama na gode da karancin da kika nuna min, amma gaskiya ba zan karɓi ko ƙwandala daga kuɗinki na juya na juya ba, don kin san yadda kuɗi na amana suke, kuma na gado suke da saurin samu. Suke da saurin samun ƙaddara, don haka shawarar da na bayar shine kawai abin dubawa da mafita. Amma gaskiya ban so ka musaya min shawara ta ba Hamza. Na san ka tun kana ƙaramin ka na san halin ku za ku iya rike wannan amanar kai da ɗan uwanka. Mama, yanzu abin da za a yi sai na shawara zan san abin da za a yi da kuɗin don ci gaban su. Nan suka ɗauko zancen tsohon mijin nata wanda ya rasu ta mishi wanka da irin taimakon da ya musu a lokacin da suke buƙatar hakan. Har zuwa wani lokaci ya miƙe zuwa waje don ya gana da mutanen shi. A ƙofar gida ya hangi Baba Mudi Ya karasa suka gaisa yake tambayar shi cikin murna yaushe gari. Yaushe gari yake ba shi amsa da cewa jiya da yamma ya shigo. Ya tambaye shi karatun shi da kuma yadda ya samu mutanen gida. Ina ɗaki na zaune bayan na ɗora mana abincin rana sai nake jin sallama daga ƙofa. Muryar mama, mama na rahana nake ji. Na fito daga ɗaki na a cikin murna da ‘yan tsalle na na tare ta ne mata sani da zuwa. Na karɓi abin da ta shigo da shi a cikin wani ɗan buhu. Shi ne sai take ce miki girki da kyau don akwai abin fashewa a cikinsa. Gurin Umma ta je suka gaisa da su tare da da musu godiya da riƙe mata ‘ya da suke yi. Suna tawar na wani lokaci ta mike tana cewa bari su gaisa da ni a ɗakina. Mun gaisa da mamana na rasa ina zan saka ta don murnar ganin ta yau a gidana. Mama ta ka aka sayo mata ruwa masu sanyi ta kawo mata har ɗakina. Na nake nuna mama ga mama Rahana na ce ƙanwar Umma ce ta dawo zama da mu. Ta jajanta mata akan rasuwar mijinta da kuma yi mata godiya. Bayan fitar mama ne, mama Rana take tambaya ta cewa tana fatan dai ba wani matsala dai ko a zaman mu. Na yar dariya na ce babu komai mama na lafiya muke da kowa a gida. Sai na ga tana son ciya zanin ta kuɗi ta fito da su take cewa take cewa na tafi gida Aisha har gurin ƴan uwana har gurin ƴan uwan mahaifinki na tafi ganin su tunda kin san ƴan uwanmu ne. Sai ina sauraron ta don jin ta ambaci ‘yan uwan mahaifana. Dan ni sai nake ganin ba sa kaunata ko da yake ba su da laifi wanda mahaifiyar ni bai damu da ni ba balle ‘yan uwan shi. Muryar mama ke cewa su ne suka haɗa wannan kuɗin suka ce na kawo miki, ki samu ki dan sayi wani abun sana'a kina ɗan juyawa. Kuɗin da ta ciro a zanin ta miko min a gaskiya kuɗin suna da ɗan yawa, dan za su kai dubu talatin da yan kai. Sun ce kuɗin gadon Sun ce kuɗin gadon mahaifinki ne da aka sayar da gonarsu na gado. Na shiga son suka kaɗan baki daga ciki. A hankali na ido na ɗago idanuna da suke jani ce har yanzu ma ba a san inda baba yake ba kenan. Ta ce haka ka faɗa min amma wai wani mutum ya ce ya ga wani a ƙasar Nijar ko shi ne bai sani ba. Na ce cikin murya mai rauni Allah ya bayyana da shi duk inda yake in har yana raye. Mama ta ce min amin na kawo mahaifiyarki kuɗin shine ta ce na zo na kawo miki. Ki gani ko akwai abin da zaki yi da su. Mama ni kan ai ban da ta cewa duk yadda kuka yi min da su daidai ne ba matsala. Shawarar ku ita ce tawa ni ma. Mama rana ta ce ni da shawarar da na shi ne a ɗan saya miki ɗan injin na ka ko ɗan firij kina ɗan sana'a kuɗi na shigo miki ba sai kin dogara ga miji ya baki ba kullum. Ta jawo ɗan buhun da ta shigo da shi tace daga ciki muka yi maki wannan sayayya tun a Sokoto. Ta fara jawo kayan zanin gado ne flags Ban san lokacin da na ce wa yau Allah na ba. Mama na gode wallahi. Kin ga yau din nan Umma ta yi min goron flax a gidan nan. Sai idanuwa na suka cicciko da hawaye. Sai kuka. Na fara yin ina hawaye mama ta ce ki bar kuka ki faɗa min me ke faruwa ne. Ni uwarki ce baki da wanda za ki faɗa damuwarki sai ni. Mama abin da Umma take min a gidan nan ya min yawa. Mama sauki na fa zuwan Mama Hafsi. Nan nake faɗa mata zancen haihuwar da ta fara bijiro mu da shi da kuma yawan gorin wanda komai a ɗakina sai tsiya. Hmm, duniya, yanzu ita Rabawa ta manta irin halaccin da aka yi musu, kika fitar da ɗanta daga dariyar daga dariyar garin nan, idan idan ba aure nufin Allah ba har me zai zauna da ke a gidanta, ko don ba su san asalinki ba ne. Daidai ƴan ‘yan uwanmu a ƙauye suke zauna, ai muna cikin rufin asirin mu daidai gwargwadon hali. Idan ta matsa miki ni zan fito na faɗa mata gaskiya wallahi. Dan ba a rasa mai so, dan ba rasa mai so kika yi ba ko dan mun kyale kawai dan malam muri. Ganin da take uwarki a gidan mijinta haka ai rayuwar aure ne ya kawo haka. Ta ci gaba da fitar da kayan ledar ƙasa sabo Sabon spoon plus sai setin kula na abincin mijina mai kyau. Mama ta so ta lissafa min kuɗin kayan amma sai na ce cikin shagwaba ba mama ba Me za ki lissafa min? Ni wallahi na gode. Ta ce akwai bahohi da sauran tarkace za a kawo miki daga gurin Fatima idan an sayo miki. Na ce na gode mama. Murya Hamza ne ya shigo gidan cikin salama daga kofar su Umma muka ji murya shi. Mama Hafsi ce ya faɗa mishi shigowar Mama Rahana a zaton shi Mama na Fatima. Sai da ya shigo ya ga Mama Rahana ce ta zo mana. Ya ce a'a Mama, sani da zuwa idanun shi kan kayan da ke waje a tsakiyar ɗakin a gabanmu. Nan mama ta yi mishi bayani akan komi da ta zo da shi sai a lokacin yake cewa mama. Mahaifin Aisha baya gari ne? Cikin mamaki yake tambaya ta ce baka sani ba ne Hamza. Nan take ta dan mai bayani tare da ƙara bashi bayani har da wanda ma ni ban sani ba. Ya ce Allah Ubangiji ya bayyana mana da shi lafiya idan yana rayu. Mama Hafsi fita Mama Hafsi ya fita yana faɗa mata tare da nuna mata kuɗin sai ka ta ko ɗakin. tana cewa ashe alheri aka zo mana da shi haka. Mun gode Allah ya sa ta amfana da abin muka ce amini da mamana. Umma shiru ce kamar ruwa ya ci da dan ta ga isharar Allah, ta ga rashin amfanin yi wa mutum gori a lokaci guda. Tun mamana tana tsaye mama Hafsi ke cewa sai take cewa sai a sai firij zai fi samun karbuwa, dan ko samarin nan masu zamar kofar shago, ai za a samu ciniki a gurinsu. Mama na ta mana salama inda fitar ta ba da daɗewa ba sakon sauran kayan suka same ni sai murna nake yi. Na gyara na da sabon ledan da aka sayo min tare da 'yan sauran abubuwan amfanin da mama ta saya min. An samu firiji ɗan madaidaici da kayan haɗin shi sauran kuɗin da ya rage min. yaya Hamza ya ce zai cika ya siyo min ɗan madaidaicin kujerar zama mai cin mutum biyu. Hakan ya sa ɗakin namu ya ƙara wani kyau ganin ban sha'awa. Na yi da sallah ina zaune na ƙare wa ɗakin kallo na ji wani daɗi ya ƙume na a raina. Ina kallon ɗakin yadda ya sake ya sake min kamar ba ɗaki na ba. Ga ɗan firij ɗina yana aiki sosai don na sa a samu lafiyayyen firiji Yana aiki sosai. Ruwan farko da na fara sakawa har gidanmu na aika wa wasu. Ummina da abokan zamanta da shi su sa min albarka. hamsa da ya dawo ya sami yadda na gyara mana ɗaki ranar bakin shahar kunne yake dan daɗi. Wata sabuwa in ji ‘yan caca don Umma ta saka ɗanta a ɗaki akan cewa bata yarda cewa bata yarda cewa ba shi ya bada kuɗin da aka yi min wannan siyayyar ba da su. Ai ba a tashi siyo min ba sai da ya zo gari kuma sai da ta yi min maganar flax Eye. Wannan sabon maganar ta zo da shi ne daga gidan aminiyarta da ta je ta faɗa mata cewa iyayena sun kawo min alheri sai take mayar mata da yadda aka yi da zancen flax ɗin ranar ta ce amma rabi ga ki kamar mai wayo ashe baki da shi yanzu yara ƙanana ne za su yi maki wayo me yasa ba tashi sai ba sai yanzu da ya zo gari ai kuwa take hankalin umma ya tashi inda ta hau zancen mama inda ta hau zancen mama sa'a ta zauna a kai kamar an ce na zo gurin ta ga umma ɗaukar kamar an ce na zo gurin Na zo ɗaukar kwano sai na ji Umma ɗin na cewa ko sau nawa za ka rantse min cewa ba kai kawa da kuɗin wannan siyayyar ba, ba zan yarda ba. Cikin ladabi na je yana cewa Umma, Umma, ba mamakin ina zan samu kuɗi haka masu yawa ne mata wannan siyayyar ba? Ai duk inda za ka samo ka sani tun da ka yi niyyar gyarawa matar kare don ne mata gori. Inna lillahi, wallahi Umma ko Kur'ani za a kawo na dafa, wallahi na yarda Umma. ba ni na saya mata ba. Ta ce tashi ka bani guri tun da ka zama ɗan bi bawan mata sai yadda ƙaramar yarinya da kai da kai wai kai ga kaɗan soyayya ko da sauri na bar gurin da sauri na bar gurin gudun kada wani ya shigo ya same ni a zaci ko laɓa nake musu duk da na yi ɗan laɓan ai inna lillahi nake iya furtawa a zuciya ina faɗin na shiga uku da umma a gidan nan take zuciya ta raya min cewa fitar da ta yi zuwa gidan mama sa'a ta dawo da wannan sabon zancen a gida. Hankali na ya yi matuƙar tashi a gurguje na samu na karasa na Ina waje na ga mutuwar Hamza dan a ɗakin mahaifiyar na shirya ya ɓace kamar zai yi kuka. Ƙofar gida ya nufa cikin ɓacin rai. Nan ya haɗu da mamasa a wacce ta kenan. ta kenan ta shiga cikin gari. Ganin yanayin shi ta matsa mai da tambaya sai da ya faɗa mata abin da ya faru tsakanin shi da mahaifiyar shi. O jama'a! Wai ni ina yaya ta samu wannan halin daga sama haka? Dan a da can baya ban santa da wannan halin ba sai yanzu. Duk zama da wannan bakar aminiyar nata wacce ba ta kaunata da alheri. Amma ita ba ta gane ba har yanzu. Wannan matar da tana da hali ko ku yaranta da ta raba ku da ita don kalamanta babu na alheri daga cikinsa. Nan dai mama ta ce ka bar zancen kada ya sa a ran shi ya wahala. don Umma yanzu addu'a ya kamata mu yi mata, don Allah ya yi mata wannan matsalar. Maganar mama ya sa shi ɗan jin sassauci. Maganar mama Hafsi ya sa shi ɗan jin sassauci ga zuciyar shi har ya ɗan dawo normal. Ina sawa na koma na ina kwance saman sabon kujera. Ina shan iska daga kofar ɗaki. To masu sauraro a nan samu dakata. ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.